بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل التاسع نكي في أذكار الأذان من كرنت حديثي قراءة أتكي زام تاشي حديثي نبي ما ليتو في صحيح مسلم ya zo a cikin hadisin da muslim ya ruwaito a cikin sahihinsa an abdullahi bin amr bin al-as daga sayyiduna abdullahi dan amr dan al-as radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji ma'aiki tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi yana cewa idza sami'tumul idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah faƙulu misla ma yaqulu to ku faɗi irin abin da yake faɗi idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma kace ce Allahu akbar Allahu akbar summa sallu alayya idan aka gama kuma kumin salati kun ga fa'ida ta fa'ida ta biyu kenan eh, fa'ida ta biyu kenan eh, wannan fa'ida farko faƙulu misla ma ya ƙulu to nan sai aka ce sun masallu alayya idan aka gama kiran sallah kuma kuma salati fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya min salati ɗaya sallallahu alaihi biha ashran shi kuma Allah zai masa salatai goma وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى ويثني عليه abin da ake nufi da Allah ya mabawa salati a ƙauli rajihi shine Allah ta'ala ya ambaci sunan mutum fil mala'il a'la a wajen jama'a na sama wanda suke maɗaukaka wato mala'iku da annabawa su ne al mala'ul a'la sannan wa yusni alaihi sannan kuma Allah ya bai Allah ya yabi wani bawan ne ya ambaci sunansa sane ya yabe shi a gaban mala'iku masu daraja a gaban annabawan Allah masu daraja kaga wannan ba karamar daraja ba ce to kuma kai ɗaya kai shi kuma Allah ta'ala zai ma goma shi kuma abin da dama kake nema salatin da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallama shine tatlubu min Allah ta'ala أن يكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ويكرر الثناء عليه Allah ya maimaita faɗin annabi sama a wajen waɗannan jama'a masu daraja a sama sannan kuma ya ƙara yabansa shi yasa suke cewa salatullahi ala abdihi zikrun wa sana'un wa salatul abdi wa salatul abdi talabun wa du'a'un in kai bawa kai to nema kake yi idan kuma Allah ne zai yi to yana yin ne sana'i yake ambato yake kuma ya yabo yau yau yau yau yau ko da shugaban kasa misali za a ce kai gwamna ma a ce shi ne wata rana za a yi taro na sha buga mana wannan misalin a ce za a yi taron abin nan abin executive council shi ke nan sai gwamna ya ce ai ga wani a faɗi sunan wani a jihar da kace sai ya ce ga yi ai mu ne eh, yana tare da mu shi kenan sai a zo a baka labari a ce ai yau ko kuma a sa a jarida Yace a ce ai yau cikin batutuwan da aka tattauna a executive council meeting da gwamnan jihar ta yayi to cikin batutuwan da aka tattauna a cikin hadda bayani an faɗi sunanka aka faɗi sunan wane da a unguwa ka za a gari ka za yake ga sunan shi gwamna ya yabe shi sai ga mutum ana ta taya shi minna ana ta bugo mishi waya to kuma balle abin ya ƙara sama a ce shugaban ƙasa ne ya mutum to wannan ba gwamna ba ba shugaban ƙasa ba rabbu shugaban ƙasa ne wa rabbu gwamna zai ma mutum ubangijin gwamna ubangijin shugaban ƙasa Allah madaukakin sarki to wannan kun ga ba karamar daraja ba ce saboda haka yi ma annabi sama salati ba karamin abu bane Allah ba mu ikon yi thumma sallallahu liyal wasilata sannan ku roƙa Allah ta'ala ya mun ya ban wasila ya bani wasila me wasila fa innaha manzilatun fil jannati ai wasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wannan matsayin baya cancanta ga wani ya same shi sai ɗaya daga cikin bayin Allah wasilan nan matsayi ɗaya ce matsayi ƙwara ɗaya ne kuma na mutum ɗaya shi kaɗai wa arju an akuna ana huwa annabi ce ina fatan in zama ni ne wannan bawa na Allah maɗaukakin sarki da Allah ta'ala zai keɓe shi ya ba shi wannan matsayin a cikin aljanna da ake ce masa alwasila faman sa'ala li faman sa'ala li tahallat lahu shafa'atu duk mutumin da ya roƙa mini wannan wasila din wannan matsayin na aljanna to ni kuma na lamunce masa ceto na zai same shi ya cancanta a cece shi kun ga wannan ba karamin falala ba ce shi yasa eh, daga abubuwan da suke da alaka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan addu'a bayan kiran sallah na farko an ya kula as-sami'u misla ma yaqulu al-mu'azzin na biyu an yi hauƙila idza hayala sannan na uku an yi salli alaihi sannan na hudu أن يسأل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده ربه duk wannan addu'a ɗaya ce shine abu na hudu sannan abu na biyar shine mutum shi kuma ya roƙa ma kansa addu'a ya yi ma kansa addu'a addu'a tsakanin annabi mai yace addu'a ubainal azani wal iqamati la yughaddu yin addu'a tsakanin kiran sallah da iqama ba a kin ansa so daga lokuta ne masu albarka kun ga suna da daraja wannan hadisin kenan so daga fa'idojin hadisin ga sunan wa fi sahihi muslim an umar ibn al-khattab qala a cikin sahihu muslim ya zo daga sayyidina umar dan al-khattab radiyallahu anhu qala yace qala rasul sallama annabi sun yace idza qala al muadhdhin Allahu akbar Allahu akbar idan mai kiran sallah ya kabbara faƙala a hadu kuma Allahu akbar Allahu akbar sai ɗayan ku shi ma ya faɗa irin yadda ladan ya faɗa sun maƙala ashadu an la ilaha illallah ladan ya ce ashadu an la ilaha illallah ƙala ashadu an la ilaha illallah shi ma mai sauraron ladan ya faɗa haka sun maƙala sannan ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah ladan ya shaida a cewa ba ba ba annabi muhammadu Manzan Allah ne qala ashhadu anna Muhammadan rasulullah mai saware ma ya faɗi haka thumma qala sannan ce hayya ala salah ladan ce hayya ala salah qala la hawla wala quwwata illa billah shi kuma mai saurare ya faɗi la hawla wala quwwata illa billah thumma qala hayya ala al falah ladan ya sake cewa hayya ala al shi ma yace hayya ala al falah ثم قال الله أكبر الله أكبر يكبر شما الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله شما لا إله إلا الله من قلبه أجتن زوجي يستعك فدي كن غفكه من قلبه أزوجي بعضوا متنزي تسوروتو دخل الجنة to an ba shi lamuni kai tsaye aljanna zai shiga abin da zai hana shi shiga aljanna a wannan lokacin shine ya mutuwa ya zama bai mutu ba amma in ya mutu a wannan lokacin to aljanna zai shiga da izinin Allah kun gani ko so daga daga cikin hadisi fikihun da hadisin ya kara mana ya ya fitar mana da hawqala a lokacin da aka yi hayya in an ce hayya ala salam mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah sannan daga ciki hadisin ya tabbatar mana da cewa min qalbihi a zuciya mutum yake hmm. min qalbihi shi yasa ba faɗi ake a ta faɗi da baki ba ai ta surutu a zuciya ake yi وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء دم تمن دا يفدا a lokacin da yake jin kiran sallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة دمت من ديفة هنا يسمع النداء دي دي لوك دي جي كيران سلا أنقم كيران سلا ونمال من إيكا غاتو أجامع الإسلامية أنا بعد الأباري يسي وتغانو نمتن Eh, irin mutanen nan ne waɗanda 'yan boko ne a can 'yan boko ne retired abin nan police ne ma amma dai irin yana da tarbiyyar nan ta addini ba malami ba ne to sai ya ɗauke shi a motar shi shi police ɗin ya ɗauki wannan malamin lokacin yana karatu a saudi arabia suna tafiya haka a jidda ya ce suna tafiya duk masallacin da suka zo ana kiran sallah sai ya fakin ana zuwa masallaci ana kiran sallah sai ya faki sai ya gama amsa kiran sallan nan sannan ya addu'an nan sannan ya gaba shine bayan duk sun sai ya ce masa aya kai ta tsayawa haka sai ya ce ai bai san inda zai dace ba wace addu'a ce Allah zai ansa cikin addu'o'in da yake yi shi yasa da ya kai can wajen in kuma ya tafi ya ban nan ba dole bane ya zama ya samu na gaba shi yasa duk inda ake sai ya tsaya an yi har sai da aka gama kiran sallah sannan suka kai inda za su kai sannan akwai wani malami a jami'ar islamiyya shi ma na ji wani malami yake ba da labari cikin malaman da suka yi karatu a jami'ar islamiyya ya ce akwai masallatai a bayan a bayan ajujuwan ajinsu masallatai ne rukunin masallatai haka da ɗan yawa idan malamin ya zo yana lakca in dai lokacin kiran sallah ne ana ke tun masallaci da suka kira sallah sai ya tsaida lacca ya saurari kiran sallah ya amsa kuma yi wannan addu'a ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kage da tarbiyya su take amma da a gama ne sai ce makiyan annabi ne sai yana ne ta surutu sai ya shi ya ce wani makiyin annabi ne shi kuma ya ɗauka soyayya annabi sama ita ce mutum ya zama ɗan bege ya zama kawai ta wake-waken da ba su da ma'ana har ma ya zama a cikin wake-waken akwai saɓan Allah da abin da zai kai mutum kila ma shirka ne Allah shirye ta da mu to wadannan ya faɗi wasu lafuzza akwai alwasila akwai alfadila akwai almaqamul mahmud alwasila annabi sama ya fassara shi da kansa a can baya shine manzilatun fil jannati wani matsayi ne a cikin aljanna alfadila kuma wasu malamai suka ce anwa'u shafa'a da Allah zai ba annabi sama nau'ukan ceto da annabi sama zai yi zai yi nau'ukan ceto sannan shi kuma al-maqamul mahmud wannan matsayar wacce take a bar yabo to wannan ceton da zai na a shafa'atul umma kenan ceto mafi girma wanda za a zo a manya-manyan annabawan Allah su kauce ma neman ceta tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi salam kamar yadda ya tabbata a cin hadisi a fara zuwa wajen annabi adam alaihi salam annabi adam ya ce a'a ba hakkinsa ba ne wannan ba zai iya zuwa gaban Allah ya nemi wannan ceton ba saboda an hana shi cin itaciya a cin aljanna ya ci shedan ya ziga shi ya ci a tafi wajen annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam ya ce to shi ma bai sani ba domin yin addu'a bi halakin umma ya ce a halakar da al'umma gabaki da eh la tazar alal ardi min al kafirina ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا sannan a tafi ya ce ku je wajen ibrahim khalilullahi ne a je wajen annabi ibrahim alaihissalam ya ce inna li salasa kazabati ya ce na yi wasu maganganu guda uku da suka yi kama da ƙarya ban san hukuncin su a wajen Allah ba so daga ku tafi wajen Musa alaihi domin shi kalimullahi a tafi wajen annabi Musa alaihi annabi Musa ya ce to mutane na bayan Allah ya gayyace ni in zo in yi munajati da shi sun koma suna bauta ma dan marakin sa to ban san kuma ni ma hukuncin da Allah zai mun ba amma ku tafi wajen annabi Isa alayhi salam ruhul lahi ne shi a tafi wajen annabi Isa alayhi salam ya ce a'a ni da ake ce ma ibnullah mutane suna cewa ni dan Allah ne ba zan iya zuwa gaban Allah ba amma ku tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tafi wajen annabi sama annabi ya ce ana laha ana laha ana laha dama nawa ne wannan matsayin kuma nawa ne sau da ya tafi ya je wajen Allah maɗaukacin sarki ya dunkusa a gaban al'arshin Allah ya ma Allah kirari yana mai sujada Allah ya ce masa irfa'a ra'saka wa tu'fa washfa'atu shafa. sai a bashi ceto daga nan sai a zo a yi hukunci to ne wannan al-maqamul mahmud din kenan kuma Allah ta'ala ya faɗa ma annabi sama nasa ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا to shine al mahmud shi yasa zaka ga ma an taho shi kai tsaye da yake riwaya annabi sama hikaya yayi a cikin alqur'ani ba a sa mai aluda la kaga an ce wa ba'athu maqaman mahmudan kuma shi a ce allazi a ka'ida larabci ba a wannan ba a badali da alismul mausul da sunan da yake munakkar to amma nan da yake hikaya a su mai ayi qur'anin cewa ko ata an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan to sai man sama ya ciro shi kai tsaye da ya tashi karantar da mu addu'ar da zamu sai ce me ati muhammadan wasilata wal fadilata sai ce wa ba'athu maqaman mahmudan kaga yadda yake a qur'ani haka ya dauko hikaya ce wannan shi yasa kada wani ya zo ya ce wannan ya saba malagaci ko to shi shine masu ya ce duk wanda ya faɗi haka hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya cancanta a gare shi ranar gobe alkiyama zan cece shi da izinin Allah to kun ga wannan kenan so da haka mu dage da waɗannan abubuwan mu kiyaye su bahaushe ya ce ba a san inda rana ke faɗuwa ba ko Allah ya datar da mu